don sai gurnani kawai nake kamar zaki zuciyata kamar in cire ta in huta ya ci gaba da cewa ki duba da zumunci da so da ƙaunar da ke tsakanin kaka da momi sharifa kin raba tana fushi kin ki auren ɗanta jininki kin auri bare da bai san daraja ki ba mahaifinki ya goya miki baya saboda ya gaba ciki ɗaya suka fito ba ke ɗaya a cikin al'umma kin zama ibilishiya kina tuna mutuwarki kuwa kina so ki kashe mana iyaye duka ne eh yau kika yi silan sa ke za ki sha wahala a duniya ni ɗa namiji ne ke kuma fa mijinki kawai ya ishe ki to bare ma yanzu ma ba auren sai ki ta zaman gida amma dole in sama miki makaranta ki koma ni yanzu tsoro ma kike bani ko kuma can ƙauye zan kai ki ki samu miji ko in misalin magana ya kawo sadaki ya ɗaura muku aure kawai mu tattara ki mu kai ki can ki ci gidanku saboda yanzu ma zaman ki a gida matsala ce kar ki ƙara samun iyaye tun da ki baki da tausayin su da imani kashe su zaki da baƙin halinki a waye gari duk sun san kame a ɗaki saboda baƙin ciki yana kaiwa nan ya ce tashi ki wuce ɗakinki dama kina da komai to ki rayuwarki a nan ke ɗaya ba na so ko da wasa ki ce za ki zo sashen su gaisuwa sun yafe miki ni zan dinga siyo miki duk wani abinci da na yanke shawarar yadda zan yi da ke kuma in samu wanda zan bawa ma kar ki sake janyo min kata in don ya wuce bala'i tun da ke harija ce to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci nan ne fa na ɗago har wuyana na ciwo na buɗe baki zan yi magana ya ɗaga min hannu ya ce ba da abin da zaki ce mu ki tashi kawai ki wuce ɗakinki kuma ko da wasa kan na ganki tare da iyayena na miƙe da ƙyar nake cire ƙafa jiri na ɗiba ta ƙarshe bango na dinga dafawa yana kallo na har na kai ɗaki na na zube a gado shi kuma ya dafe kai ya rasa menene abin yi yana so ya gazganta wata zuciya tana karyatawa cewa ko dai shirin salisu ne kawai haka ya wani cikin damuwa sannan ya fita ni kuma tun da na fada na ban ɗago ko da kaina ba numfashi na ya fara sama-sama idona ya fara lumshewa sai ga ya kabiru ya shigo ya ce kin ci abinci kuwa sai ji shiru ya yi ta kira na ya dawo daidai kaina ina na yi nisa haka ya ciccibe ne ya fito da ni ko su ammi ba su ga fitanmu ba ya sa ni a mota hankalinsa ya tashi sai asibitin da aliyu yake aka kai ni emergency yaya sai zirga-zirga yake yi sai ga aliyu ya fito za shi wani ward din ganin yayi a haka ya sa shi suwa da sauri ya ce ah kabiru me ya faru waye ba shi da lafiya ya ya juyo ya kalle shi sai kamar ya salisu ya gani kamar kar ya miƙa masa hannu da aliyahun yake bashi ya dai daure ya bashi suka gaisa amma da ƙyarya yake amsawa abin fa ya dami aliyahu ya kasa daurewa ya ce am kabiru waye ba lafiya don allah na ganka cikin damuwa ran ya ya ɓaci ya ce a'a na zo murna ne saboda cikin da ka tabbatar kanwata na da shi tana nan yanzu a kwance kwanciyar hannun Allah sakamakon zalunta ku da ta yi shine duk ka ganni cikin farin ciki ina ta yawo Aliyu ya ji maganar bambara kwai kansa ya daure ya gyara tsayuwa cikin rashin fahimta ya ce kabiru wannan wace irin magana ce ban fahimce ka ba a takaice ya saya ya ce masa dama ba wai na gaya maka don ka fahimce ni bane kawai dai tambaya kai min ni kuma na baka amsa ka san idan daɗi wa mutum yawa sai ya kama hanyar zuwa asibiti don a taya shi muna da farin ciki shine ni ma na zo yi nan da fatan ka gane damuwa karara a fuskar sai ce haba kabiru me kawo irin wannan bakar maganar ni dai a tunanina ban maka komai ba amma duk da haka ina neman afuwarka don allah ka yi haƙuri ka yafe mu ka san dan adam ajizi ne to kai hakuri ni a gani na mun zama ɗaya tunda abokina yana auren kanwarka kuma tsakanin mu da ita mutunci ne sosai ka yi hakuri da tambayar da na yi maka na ga dai daɗi baya kawo mutum asibiti sai dai daɗi ɗaya shine sai an shiga damuwa tukun kafin a ji daɗi ma'ana idan an kawo mace da ciki kafin ta haihu ana cikin damuwa bayan kuma Allah ya sauke ta lafiya sai a yi farin ciki sai kuma mara lafiya idan an kawo shi cikin damuwa ake ranar da allah ya ba shi lafiya sai ka gaba 'yan uwansa ba ma har shi kansa abin farin ciki ne a gare shi amma karya ne a ce tashi ɗaya ka ce min muna ta kawo ka asibitin nan don allah wane ne ba lafiya kabiru yin murmushin takaici ya ce yanzu wannan duk ba damuwar ka bace wuce ka je kan aikinka ka ni inda ka ganni na gode da ka a gare mu amma ba lalle ba ne ka san abin da ya kawo ni saboda bai shafe ka ba ya juya masa baya zai sake wata magana sai ga yaya salisu nan da sauri yana cewa kai ina ka shiga dai ka bar wayar ka ina ta kira ka ƙi ɗagawa eh na dudduba ka a sauran ward ɗin ban ganka ba shine aka ce min za ka ward 9 yanzu suka yi hannu bayan ya karaso suka gaisa ya ce ya dai na ganka haka ina ta so in maka albishir cewa Allah dai ya raba ni da kajaga Aliyu ya ce wace ce kajaga kuma a ina ya ce ja'iran nan mana me take ma da suna sai yaya kabiru ya jiyo da sauri suka haɗa ido sam shi yaya salisu idonsa ya rufe da munna bai lura da yaya kabiru a wajen ba ganin yaya kabiru ya ɗumauta sosai amma da yake ɗan duniya ne ya ce yaya ina gajiya ya su fafa da jikinsa ya ji sauƙi dai ko kafin yaya kabiru ya ce wani abu Aliyu ya kalli ya ya ce, Yanzu Kabiru dama fafa ne ba lafiya nake ta tambayar ka kake gaya mu, kamar ne maka laifi? Ya ya sake juya masa baya. Karshe ma neman waje ya zauna abinsa ya share su. Ya ya salisu ya janyo hannunsa ya ce, Zo mu je ina da magana da kai. Ba haka Aliyu ya so ba, amma haka nan ya bi bayan salisu. Yana tafi yana waigen yaya Kabiru. Shi ma ido ya zuba musu amma kallon ƙiyayya. suka isa ofis ɗinsa ya yi salisu ya ce wai me ya ce maka ne wancan banzar da ke kallo na kamar sa'an shi har ina gaishe shi yana share ni ga ya tsiya ah wai me ke faruwa ne a tsakanin ku da ni ma ya shafe ni in ji aliyawu sai koya ya ce kana ji ko ba mu da hakkin su ne aliyawu ka san abin da ya faru da nake ce maka Allah ya raba ni da kajaga ya ce sai ka faɗa to ƙanwarsa ce Allah ya riba da ita ya firgita ya ce kamar ya salisu wato sai da ka sake yarinyar nan ko ya ce saurara dai ka ji abin da suka yi min Allah ya taimake ni ya tona asirinsu Aliyu ya ce ka yi min bayanin yadda zan gane mana ya ce to ba shi ne nake faɗa maka ba ka natsu mana ka ji ai abin da ya kawo ni kenan mhm, ina jinka ka ya ce ka san yarinyar nan da ciki ta shigo gidana kuwa wace kamar ya fa ci gaba to idan baka sani baka sani ciki ne da ita har wajen watanni hudu shine ta sha magani don ya zube ta ga kullun ƙara girma yake an so a liƙa min to sai Allah ya sani ko da wasa ban taba taba ta ba kamar na sani so suke da ta kai wata shida idan ta haihu kaga aure ya bani ta kawo min dattin wasu har gida a ce dana ne to fa shine da safe kamar an turo shi nata kuma in ce suna sane kila shine ma ya siyo maganin ya kawo mata ta zubar da ya ji shiru-shiru bata kira ba shine yi sammako a tunaninsa bana nan naje aiki ya tarar da ita a sume ga jini nan ko ta ina har a bahun wanka wani abin rashin tausayi da imani ga ɗan nan a gefen gadonta har ya fara zama halitta ta kashe shi wajen fitar da shi da mata bashi kila ne kaɗai ɗanta a duniya shi ne fa ya kinkime ta yi asibiti da ita daga baya ma ubanta ya kira ni kai in takaita maka ciwon ubanta ya tashi ya faɗi har ya suma bayan ta farfaɗo, ya titse ta ta gaya masa wanda ya mata cikin ta ce wai bata san wanda ya mata ba kaga kenan ba su da iyaka <clears throat> Allah ya so ni nisa lisu amma ni ina zargin iyayenta sun sani sarai kai ma ka san abin dubawa ne idan ba haka ba ta ya za a ce wai a ɗaura aure na da ita a cikin kwana takwas kawai ta ganni ta ce tana so shi kuma abba sarkin son a yi zumunci ya amince jiki na rawa to ga haƙƙin ya kama su take aliyu ya dakatar da shi ya ce kana so ka ce min da ciki ta shigo gidanka salisu ya ce kwarai kuwa aliyu ya ce wato shi yasa yake gaya min magana to yanzu tana ina ya ce a gidansu mana ai eh, aure ya ƙare ko ban ce na sake ta ba ta saku balle ma zan rubuta na aika mata sai a bi wani sarkin amma ba ni ba shi yasa ma duk na tsane ta a shaida dalili wato laifinka ne ya shafe ni har yake gaya min bakar magana to wa ya zo dubawa nan asibitin na gan shi cikin damuwa ka kyale shi kawai kai da kake kula shi yana gaya maka maganar banza baka gani ma ina gaishe shi da jikin mahaifinsa ya share ni ba fita harkarsa kawai ni da ma zan je wani kwas ne sati mai zuwa a ƙasar malaysia wata uku zan yi kaga bani da wata damuwa yanzu hankali na ya kwanta na iyaye na ma haka ya ce to allah ya taimako allah kuma ya kiyaye na gaba amma ta ɓata kyawanta da wayonta ya ya ce ai kai dai ka kyale irin waɗannan yaran kyau ne ba hali kyan ɗan maciji ni ka na gode Allah zuwa jibi zan je har gidansu na miƙa mata takardar ta hannu suka yi sallama yana ƙara jaddadawa aliyawo a kan ya fita har kai yaya kabiru da dawarsa bai ga yaya ba ya ɗan tsaya tunani sannan kuma ya wuce inda za shi to ni ko kwana na biyar a kwance na fita hayyaci na tun ina iya kukan har na kasa irin waɗannan sharrin a take na ji na tsani yaya salisu na kuma sha alwashin na gama zama da shi har abada zan neme shi ya bani takarda ta kawai na koma makaranta dama son sai hana ni ci gaba ina ta tunanin irin tsanar da ya nuna min da irin ƙiyayyarsa gare ni da irin dukan da na sha da zagin da yake wa iyayena bai san darajar iyayena ba ko kaɗan ya kamata zagin da cin mutuncin ya tsaya a kaina tunda ni na ce ina son shi mahaifina baya ƙauna amma saboda ya faranta min rai ya aura min shi gashi ana zaginsa a banza a wofi ina ta tuna irin abubuwan da ya dinga min a zamana a gidansa na cewa kaina wace irin zuciya ce da ni sai kuma na tuna magana amina cewar matar cushe ba ta da daraja a idon mijinta zahiri gaskiyar papa ne allah sarki amina shi ya sa papa ke wulakanta ta bai san darajar ta ba tun da na yi wayo an muke yin kuka a kan papa ko abincin gida ya saya matsala ce babba san baya mutunta ta ko a idonmu ya da ta ya mare ta ya zage ta duk ta shanye ta haƙura ashe abin da ya dinga nuna mun kenan na rufe ido na toshe kunne na na ce ni sai an bani wanda nake so alhali shi neman kashe ne yake yi bai cin haka muradinsa a kullum ya ga bana numfashi ya sha gaya mun sai ya kashe ni to ni ko wace iri ce da ba zan haƙura da shi ba ko shi ne ɗan autan maza a doron ƙasa dama duk wanda yake bin umarnin iyayensa kuwa zai gani gashi ina kan gani allah sarki na har kuka sai da mun yana lallashi na cewa wulakanci zan sha idan na ce zan aure ya salisu yana guje min ni kuwa ina ƙara cusa kaina to yau gashi har ya kai ga min sharrin na yi ciki a waje hanna na zubar ya haɗa ni da iyayena ya sa papa ya so kashe ni da kansa har yana ikirarin dama mutuwa ne ya huta da ganin bakin cikin da na sashi wanda a da idan wani man fatan mutuwa kamar ya ma kashe shi zai haukace bari ya yi kabiru tsinuwa ce fafa bai masa ba amma mari duka a gabana na sha gani kuma yau an waye gari uban da ke sona na yi sanadin da mummunan ciwo ya kama shi gaskiyar yaya ne da yake cewa haƙƙinsa sai ya kama ni gashi kuma ya kama ni tunda na rasa kwanciyar hankali daidai da rana ɗaya tunda na yi aure ban san daɗinsa ba ko kaɗan duk da nima ina da laifi kamar yadda fa'iza ta karanto min ba ni biyayya ga mijina sai rashin kunya kawai ne a je zuciya a haka bacci ya kwashe ni har ina mafarki gani a gaban fafa a tsuguni yana neman tsine min na ɗauki alkur'ani mai tsarki na ɗora a kaina ina cewa papa wallahi wallahi tallahi na rantse da allah ba ni da ciki ka yi haƙuri ka yafe min ban yi ciki ba wallahi ba ni da ciki sai na ji ambaci sunana na buɗe idona a kan likita aliyau a take na haɗa rai na kau da fuska ta gefe sai janyo kujera ya zauna ya ce salsabila ya jikin naki ban tanka ba ya murmushi ya ce ki haƙuri don Allah idan na miki laifi wallahi ban san kina asibitin nan ba kwana uku da suka wuce na gaya yanke kabiru a nan amma bai ce min ke ce ba lafiya ba duk da na tambaye shi ko waye ba lafiya kamar yana fushi da ni ke ma kuma yanzu kin ganni kin kau da kai duk da ban san abin da ya same ki ba na duba fayil ɗinki don Allah ki rage tunani da sa damuwa a ranki kowa da kika gani da yadda Allah ya jarabce shi sannan ina so ki bani haɗin kai ki faɗa min tsakanin ki da Allah zargin da ake miki gaskiya ne sai na jiwa da sauri ɓace kamar in zage shi amma sai na ce zargin ko gaskiya ne ina ce kai ka auna ni ka gano ina da ciki wata uku da kwanaki to menene kake so in faɗa maka ko ku wanda ya min kake so ka sani ya ce me kika ce ni a ina na auna ki na ce kina da ciki yaushe ni na yi dariya a takaice na ce kwarai kai ne ka auna ni har ka gane ina da cikin shege to yanzu ai na zubar to me kake son sani ko wani awon ka zo ka yi min ko na sake samun wani cikin kuma tun da ba ni da lafiya kansa ya ɗaure ya ce salsabila wace irin magana kike yi waye ce miki na auna ki kina da ciki yi a yaushe